الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يزمنا تكون سورة القصص من آية الشرعية آية ثلاثين زابو كاش آية ثلاثين دقيقة ها آه، آية عشرين دقيقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتانا نودي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إن إنك من الآمنين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي بدءا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله معي بدءا فأرسله معي بدءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين أسلك يدك في وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إن إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أكثر مني لسانا فأرسله معي بدءا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة الأيمن في البقعة المباركة طريق الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين البركة من الشجرة أن يا موسى الشجرة أن يا موسى وَالصَّالِحِينَ neighbor غير سوء واضمم إليك العهد وانظر إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت أنت أخاف أن يقتلون قال رب فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون

أفه مني لسانا فأرسله معي ردءا فأرسله معي ردءا يصدقني فأرسله تكذبون إني أخاف أن يكذبون عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال لك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما آياتنا رب العالمين بيضاء إليك جناحك من الرهب واجر إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال إنسانا فأرسله معي ردءا لسانا فأرسله معي رجاء فأرسله معي ردءا يصدقني فأرسله أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا القطعة المباركة zaunar da su a wani guri ya ce ya gano hasken wuta zai je ko da mutane a gurin ya yi tambaya a ina suke kuma ina ita mata su bi domin su je inda yake so su je da shi ne sai a nan ubangiji subhanahu wata ala, yake gaya mana falamma a taha lokacin da ya zo gurinta ko izo mata wa kenan wutar inda yake tsammanin akwai mutane ashe ba mutane bane suka kunna kawai Allah ya yi haka ne domin a kawo shi gurin da za a yi masa wahayi gurin da kuma inda za mu amfani da mu a hausa mu ce gurin da za a naɗa shi watan an tanaji guri ne na musamman ba wancan gurin da suka tsaya ban an so sai a yi wahayi a gurin amma akwai wani guri na musamman da Allah ita na da a nan ne za a fara masa wahayi to ina zuwa gurin nudiya sai ji an kirawo shi min shafi ilwadin aimani ta gefen wannan wadi kamar kwari ne fil buqatil mubarakat a wani guri mai albarka min ash sai dinga jin sautin kamar ina fitowa ta cikin wata bishiya kuma abin mamaki wannan an yi amfani da bishiya abin ba bishiya ba wanda suke noma in kana da gona katuwa ta zama aka shekara ɗaya biyu uku ba a noma ta ba musamman in gurin fako ne a wata ƙaya da take fitowa in ka barta tana girma ba za ta zama bishiya ba amma za ta cika gurin sai an zo an sassare ta to wannan ƙayar ita ake cewa da ita hausa ja to malamai suka ke irin wannan ƙayar tunda gurin sahara ce ba bishiyoyi so da ka ina zuwa isar da wannan curin irin wannan ƙayar wata ake cewa da ita ausaka wasu na cewa da ita amma sai dinga jin kamar sauti yana fitowa ta cikin bishiyar ayya musa ana cewa musa inni ana allahu rabbul alamin allah ya ce ni ne allah ubangijin tare wato shi ne wanda ya halittu kowa to nan gurin malamai suke cewa wannan ina nuna maka annabta ba kokari ne yake sa a jawo kai maka annabi ba ba neman mai unguwa ba ne ko dagaki ko hakimi ko sarki ko dan majalisa ko gwamna ko shugaban kasa nan gurin da yadda za a yi ko da dai ana cin bilis a yanzu ai sai ka sha wahala musamman ma irin kasanmu sai aljihu ya yi kuka sannan kuma sai mutane sun yi kuka su kafin wani ya zama to amma da yake annabta inda irin haka ne kokari ne da yawa mutane sun zama annabawa amma kawai zaɓi ne na Allah ya zaɓi wanda iga dama suka ce dalilin da ya sa kawo wannan kisar daga nan gurin haɗi zuwa ƙarshen inda muka tsaya abubuwa kusan biyar ake so a nuna mana sauran annabta ba wani kokari ne ke sa a bata kawai Allah ne ke waro su daga cikin mutane ce kai na raka ta annabi kuma ka zama annabi domin kana da abubuwan da za a iya naka ka zama annabi sannan abu nabi tana zuwa ne ba bakatakan shi wanda za a naka annabi din duk abin da Allah zai nuna masa na wasu abubuwa na ban mamaki baya kawo cewar shi zai zama annabi sai dai idan abin ya zo kwatsam abu na uku duk wanda aka ce ka zama annabi sai abin ya yi masa girma abu na hudu Allah ne kawai zai tabbatar da zuciyarka haka gamsu da cewar kai annabin ne abu na uku ai abu na biyar aikin da za a dora maka aiki ne wanda yake bukatar sadaukar akwai wahala kuma sai ka samu mace bayan taimakon Allah madaukakin sarki to a cikin waɗanda za su bi ka sai an samu wanda za su taimake wannan kare nan wannan kamar shi yasa za ku ga a cikin duk wani annabi da yazo za a ga ina da abokai waɗanda ake cewa da su wazirai ko kuma ake cewa da su sahabbai duk wani annabi za ga ina da sahabbai su ne waɗanda duk abin da izo da shi sun yarda sannan kuma duk aikin da zai saka su ba za su shakka ba za su kwanto ba sannan duk abin da suka mallaka za su iya kashe shi su ba da shi domin wannan aikin da kun ga nan gurin annabi Musa kai sai ji kwaɗa an kirawo shi shi sa aka kirawo shi da kalimullah wanda Allah yake magana da shi kai tsaye kun ga duk ragowar annabawan su ya ake magana da su sai ta hanyar wasuɗa a turo mala'ika ya gaya muku sai Allah ne ya gaya muku amma annabi Musa shi Allah yana magana da shi ne kai to sai suka ce to wannan ina nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin da yafi kowane annabi shine manzon da yafi kowane manzo to nan kuma annabi Musa Allah ya magana da shi kai ya ka sai eh, wannan falalarsa ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wata falalar wacce ta wannan shi da Allah iso yi magana da shi gayyata sa aka fita daga cikin wannan ta tamu sannan ije inda ya gama cike ko ina mala'ikun ma da suka raka shi sun tsaya ne sun ce daga nan ba za mu ka. sannan Allah ya kirawo shi kuma izon da shi ya kuma gaya masa abin da zai gaya masa kun ga nan gurin afdaliya da khairiya ta manzon Allah ta sake fitowa shine fil buq'ati al mubarakati a wani guri al buq'a shine al makan bigire mahalli mai albarka min ash shajarati ya dinga jin sauti na fitowa ta wannan bishiyar ayya musa inni ana allah rabbul alamin da aka gaya masa haka sai Allah ta'ala ya ce wa an alqi asa wannan sandar da take hannunsa jefar da ita kawai sai jefar yana jefar da ita falan mara a haka hatazzu sai ga ta fara haɗa Kana irin wutsul-wutsul irin na miciji ga dai sandar kasuwa ce ita ba batir aka sa mata ba wani inji ne da ita ko ba ƙafi ba ne ita tana motsin da miciji ma ba ya ɗaya irin ka annaha jannun jan a nan gurin ba aljani ba nau'i ne na maciji an ce yana da kala ne wani irin yalo nau'i ne na kumurci sai ga ta zama kamar wannan macijin ta fasa kai walla mudbiran ina ganin haka aka ce annabi Musa ya da gudu walan yu'aqib kowai waye yi ba wannan yana nuna mana cewa al-khawfu min tabi'atil bashar tsoron abin da ya kamata a ji tsoron sa dabi'a ce ta dan adam saboda haka dan wani abu ya baka tsoro ba za ka da kai farar kura ba ko a cewa ɗabi'a ce ta ɗan adam Daidai dai kai abinda ba a so tsoron da ba shi da ma'ana ba shi da gani. in ka ga mutane sun taho a guje kai ma ka zura da gudu wannan ba daidai ba ne ka tsaya ka tabbatar da me yasa ake gudu wataƙila ma kururuwar iblis ce ba gaskiya ba ne ko to wannan shi ne ya musa akabil sai ya ƙara jin an kirawo shi aka ce musa akabil dawo wala ta kar ka tsorata innaka minal aminina kana daga cikin amintattu ba wani abu da zai cutar da ita ba mutubiya ba ce wannan to ba za ta cuce ka ba kuma wannan aikin da za a dora maka babu abin da zai iya tasiri a kanka har sai ka iya isar da sakon Allah kuma wannan shine duk annabin da Allah ya turo idan ba wasu annaba ba da Allah ya kaddara rayuwarsu tana da iyaka dan lokacin da aka ɗeba musu saboda wata hikima kamar annabi ya haya kaga yahuda ne suka kashe shi sun kaka shi annabawa da yawa amma duk annabin da aka turo za ga akwai sakon da ake so isar in ya zo kan gabar in Allah ya ga dama saboda wata hikima sai ba da dama a kashe shi amma akwai annabawan da Allah yake warewa su ba yadda za ka yi da su sai sun gama aikin da aka turo su sannan kuma kwanakin da aka ɗeba musu za su ƙare su lami lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam duk hanyoyin da za a bi a gabayansa an bi sai amfani da ƙarfi amfani da makin amfani da munafinci amfani da har guba aka fara samun an sa masa guba ya bai sani ba amma da yake Allah ya hukunta cewa sai ya isar da sakon Allah ba sai tasiri a kansa an sa masa gubar ya ɗauko naman zai ci ƙafa sai ta akuya ta ce karkace an zuba min guba ya ajiye wannan biyu yana daga cikin mu'ujiza, ta annabi sallallahu alaihi wa alihi a ban tsabar da suke tare da shi sun ci sun mutu nan take har wacce ta sa guba ɗin an kamo ta aka ce me yasa kika yi haka ta ce so nake na gwada in kai annabin Allah ne ba za ka tasiri a kanka in kuma kai ba annabi wani ka kowa ya huta da kai usluk ya daga fi jaybika sai aka ce shigar da hannunka cikin rigar kalmar zai mu muna fasara shi da aljihu amma ana nufin wuyar riga to amma a nan gurin an ce ana abin da ake nufi da shi kamar yadda bahak da mujahid da wasu daga cikin manyan malamai masana alkur'ani suke cewa an gano duk mutumin da gita in yi haka sai biya musu in ka kama kirjinka in ka firgita ka tsorata in ka yaka sai ka ji kamar kayi numfashi sai kuma ka nutsu sau da aka sai aka sai da shi tun da ka tsorata sa hannunka ka riƙe kirjinka za ka ji ka dawo daidai wannan ta wannan farkon kenan amma a nan na ke kenan shine ike da wannan ma'ana amma nan usuluk ya bika ije bika ka shigar da hannunka cikin rigarka takhruj bayda'a zaka fito da hannun fari yawanci in kuna zaune da mutum in hannunsa kawai ya zama fari ya nuna ba jini ke alamar kuturta ta kama shi isa sai ubangiji ta alaƙe min ghairi su'in hannunka zai zama fari ba dan wata cuta ce ta kama ka ba domin Allah baya kawo annabi wanda yake da wata nakasa wanda wanda aka turo shi cikin su za su aibata shi da wannan to wannan dan a nuna masa an ce idan annabi Musa ana zaune in yi haka ya saka hannun sa cikin rigarsa in yi haka ba wanda zai iya kalla kowa sai idan sa ya mutu za ka ji ta kashe maka ido hasken suka ce yayi kama da hasken rana mai kanti in yi haka ko da rana ne sai ya kashe maka ido ballantana kuma da daddare wannan abu na ɗaya kenan da aka ci kun ga abu biyu ya jefar da sanda ta zo mutu ko sannan ya saka hannunsa cikin rigarsa ya zama ya yi haske wadmum ilaika jana haka minar rah ma hannunka ka wato ka haɗa su da ƙirjinka minar rahab wannan tsoron da ya kama ka in kai haka to Allah zai tafiye da shi fazalika burhanan min rabbik waɗannan abubuwan guda biyu sanda ta zama ji hannu ya zama kamar fitila waɗannan abubuwan guda biyu burhanan min rabbik wasu hujjoji ne masu karfi daga ubangijinka wanda Allah ibaka ila fir'auna wa mal'ihi wanda zaka tafi da su zuwa ga fir'auna da shi da yan fada idan ka je ka ce kai Allah da ya turo ka za a ce da kai me hujja me dalili to daga ciki tun da fir'auna a zamanin sa tsafi ne yake ci matsafa kuma sun suke da fada to ka jefar da sabban zai zama maciji a wannan lokacin ne za a fara sa'a to tun da tsafi ne ba za a gaito maka matsafa to sai a yi taro a gane waɗannan matsafa rufa'i da suke tsafi suke kai ko ba tsafi take ba daga Allah ne la ta mu'jiza innahum kanu qawman fasiqin domin fir'auna da shi da mutanensa mutane ne fasikai wato ba sa bin Allah qala rabbi inni qataltu minhum nafsan sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ni fa na kashe musu rai ai abin da yasa na baro garin har na tafi inda na tafi yanzu nake son na koma kisan kai ne fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron kada su ganna su tuna su kashe ni wa aki harunu ko asahu minni misali kuma tunda dai wannan aiki ne na isar da sako dan uwa na harun ya fi ni kaifin baki tunda duk wanda zai yi wa'azi dole ya zamanto ina da baki wanda zai iya bayani a fahimce shi shi yasa za ku ga Fir'auna lokacin da Annabi Musa izo ai ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi yana nuna yanzu wannan gani da shi wai ko ni wanda ko bayani ma baya iya yi aka ce ba ana nuna cewar annabi Musa baya iya yin bayanin sakon da Allah ya turo shi ba wasu suna kawo ta kissa a nan wallahu alam bi sihatiha cewar lokacin da ina yaro fir'auna ya fara zargin cewa anya wannan ba shine yaron da aka ce zai sanadiyar mulki na ba ya fara shakku sai ce bari in gan ya in wannan yaron ba wancan yaron da nake tsammani bane sai aka kawo garwashin wuta a faranti da yawa aka kuma da bine aka mika masa wato wannan yaron mai wayo ne ba zai kama wuta ba in mara wayo ne wuta ai ta can kyan gari ta fi dabino tunda dabino ba shi da wani haske ba shi da wani abin da kai wuta zai kama zai ganta kama abin wa to kissar da suke kawo a nan gurin sun ce a nan musa ya yi haka kamar zai kama dabina Allah ya sa mala'ika ya tura hannunsa ya koma kan wuta da ya kama wutar ga zafi duk da aka sai da wurga ta a bakin shi ne fito da sun ce wannan dalilin sai ya sa harshensa sai ya tafi sai ya zama ina da lakna kamar in yana magana maganar ba za ka gane ta sosai ba amma wannan isar gaskiya ba ga inda eh, abin nan ɗinta ba ingancinta ko kuma hanyoyin da aka bi aka samu ta abin dai malamai suna kawo ta ko kuma ana nufin annabi musa yana da zafi in yi wani bayanin in ba a gamsu ba zai iya fusata to iya bayanin da yi sai haruna shi kuma sai zai kara wasu haka suke ganin haka kuma wannan yana nuna aiki na annabta na annabawa hasara ba ta shiga su duk mutumin da aka ce da kai za ku yi tarayya da shi a cikin wani abu wanda falala ce in ba za ka biyu ce ka ba ta so ka fi son ka zauna kai kaɗai to amma sai ce ga ɗan uwana kuwa afkahu ne lisani ya fi ni kaifin harshe fa arsilhu ma iya rid'an in an tashi za a tura ni Allah haɗa ni da shi domin ya zama rid'an mai taimako gare ni yusaddiquni wannan yusaddiquni din nan ana kawo la idan ya zo mai bayani shi ma i bayani to ina fatan za su gaskata ni inni akhafu ayyukadhibun ina jin tsoron in na tafi ni kadai za su karyata ni to nan da nan sai Allah ya karɓi roƙonsa qala sana shuddu abudaka bi akhika za mu karfafe ka da uwanka kalmar abud tana nufin dantse wato za mu karfafe ka da dan uwanka wa naj'alu lakuma sultanan sannan za mu ba ku hujja wacce duk jariyar da za su da ku sai kun kada su domin su ne akan gaskiya su kuma su ne akan ƙarya fala yasiluna ilaykuma sannan maganar za a iya cutar da ku ko a kama ka a yanke maka hukunci saboda ka taɓa yin kisan kai Allah ya ce ba za ka kawo zuwa gare ka ba za mu ba ka kariya bi ayatina nan ma ana kaddara wani abu ku tafi kamar ana cewa bi ayatina ai izhaba bi ayatina kamar yadda wata aya ta zo da haka ku tafi da ayoyinmu antuma ku biyin wa man ittaba'akum al-ghalibuna da ku da wanda ya bi suka bi ku ku ne za ku yi nasara ba fir'auna bane da mutanen والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه وصلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه wannan duk tarin takardu ne wanda suke neman a sanya su a cikin addu'a akwai wanda aka yi masa haihuwa muna karatu da shi da abin da aka haifa da matar sun rasu akwai kuma wani shi ma nan muna yana zama a nan gaba an masa aiki a kafar akwai wanda kuma yana da wata mu'amala ina da ko abuja ne za su yi wani abu kuma na nema ne yake cewa sun ya shi a cikin Allah ba su nasara akwai dai marasa lafiya akwai wanda ya'yan su ke kwance ba su da lafiya akwai wani kuma wanda shi kuma ɗan uwansa ne da abokan su uku aka yi garkuwa da su gaba ɗaya su ma suke kan akan ya a cikin addu'a akwai malam sunusi shi ma matarsa an kai ta misira saboda ita ma ba ta da lafiya yanzu duk kanninsu da ya zamu sanya su a cikin addu'a baki ɗayansu allah صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كي منا غفر الله كي منا اقوى كرنغم تامنا الله كي غفر ga mahaifanmu kai gafara ga mahaifan mahaifanmu kai gafara ga ƴan uwanmu da malamanmu idan ta mata zo Allah ka sa mu da imani Allah ka ba mu lafiya ka ƙara mana lafiya Allah ka inganta lafiyar mu cikin maka biyayya da yi maka da'a ya Allah barka lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ka kara mana waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah kai rahama gare su wanda aka yi wa aiki Allah ka bashi lafiya ka sa yi a sa waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka kubutar da su kuma da Allah bai jarabe mu da wannan ba muna roƙonka Allah ka ba mu kariya Allah ka ka jarabe mu da irin wannan Allah duk wanda ka jarabe shi Allah ka kubutar da shi ya Allah dukkanin masu damuwa Allah ka yaye musu damuwar su masu bukata Allah ka biya musu bukatun su wanda suke cikin matsaloli Allah ka warware su matsalolin su wanda ake bi bashi Allah ka hore musu abin da za su biya ba su kansu ba su neman aiki Allah ka ba su ba su neman sana'a Allah ka ba su ɗan kasuwa Allah ka kawo buɗe ma'aikata su ma Allah ka kawo ci gaba a cikin ayyukansu ya Allah duk wanda ya sa wani al'amari na alheri a gaban sa Allah ka taimake shi Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka kare mana mutuncin mu ka kare mana addinin mu ka kare mana dukiyar mu ka kare mana garin mu ka kare mana kasar mu Allah ka kare zuriyar mu Allah ka shirye mu ka tabbatar da mu akan shirya baki daya bukatun mu na alkhairi Allah كافي مثل كبيامنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين